ina duka mata jaruman kaniwood ina sauran mazan musamman matan dama malamai kuka raina wa hankali da kuke jiran kin su soke ku su ce ba ku da kunya ku fito ku ce malamai sun yi gasabgar ku ya kamata mu ji wannan alinuhu yaron ya nuna cewa ku rahin kunya ce sana'ar ku ta marasa kunya ce kowa ya ga amsar da wannan jarumin ya bayar lokacin da aka tambaye shi dalilin da ya sa yarsa ba ta shirin fim to za mu ɗan ce wani abu kaɗan <laughs> ya ce abin da ya sa yarsa ba ta fim saboda tana da tsananin kunya tana da kunya to muna ɗanmu a kazat wato akwai 'yan wasu abubuwa da muke son amma a farko za mu yi tambaya dan an ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ina ina duka mata jaruman ina duka mata jaruman Kannywood ina sauran mazan musamman matan dama malamai kuka raina wa hankali da kuke jiran ƙir su soke ku su ce ba ku da kunya ku fito ku ce malamai sun yi ga ku ya kamata mu ji wannan alinuhu yaron ya nuna cewa ku rikin kunya ce sana'ar ku ta marasa kunya ce mai cikakke kunya irin yasa ba za ta yi fim ba dalilin yasa da ba za ta yi fim ba ita tana da kunya ku ba ku da kuke yi muna san ku ba mu amsa Sakar karu. ya kamata a ce wannan ya da ana zanga-zanga a kano ya kamata ku yi zanga-zanga ko kuma dai ɗalibin ilimi wanda ike ya zo zai ce Allah ya ce annabi ya ce shine in ya ce ba ku da kunya ya zama ya zage ku amma shi tun da naku ne faɗan ku ne na cikin gida wato family issue ne ko ya ce yasa tana da kunya yasa ba ta fim ku kuma ba ku da kunya iyayenku ba ta koya muku kunya ba kenan yasa kuke yi tambaya fa nake har yanzu ba bayani nake ba har yanzu ba bayani nake ba tambaya ce wata tambayar mu ba ma me ba ba mu yadda ba cewa tana da kunya din amma ya kamata mu tambaya dan kan yanke hukunci da gaggawa wannan jarumin muna so mu ji a fahimtar sa mai kunya domin yarinya da tun tana karama ake ganin ta a social media kuma ta girma ta kai matsayin mace ana ganin ta a social media ban sani ba ko da niqabi da hijabi irin yadda ake ganin da safa irin yadda ake ganin nisa'u sunna 11 zainab da gilas ɗinta a haka ake ganinta ko irin yadda ake ganin zainab ja'afar muhammad adam mu dai mun san ta kai matsayin ya mace kai ma ka sani ana ganinta wai kadadar ƙarya in ji 'yan hausa wai ƙanwar ƙarya an ce ma har raye-raye take yi a tiktok ana ganinta wai kadadar ƙarya wai ƙanwar ƙarya an ce ma an ce ma har da 'yar ƙaramar riga ake ganinta to wai tambayar anan. nan abin da na koro wannan bayanin duk dai tambaya ce ba bayani ba ne wai me ake nufi kunya saboda ka san kowa da yadda ya ɗauki ya kamata ni abin da yake ya kamata a guna daban wataƙila kai kuma gwargwaron tarbiyyarka da hankalinka da iliminka yadda ka ɗauki ya kamata daban to kai a gurinka mai kunya an ganta a irin waɗannan yanayin to ya kunya kamar yaya abin ya dan hige mai duhu muna fatawa wace irin kunya gare ta wannan kenan na uku shi ma ko tambaya ce ko kuma bayani ne to bari dai mu ji abu na uku shine kai kanka da kake wannan sana'ar ka ɗauki kanka ne a matsayin mara kunya kenan yasa kake yi to kunya ba akan mace kawai take tasiri ba kunya tana tasiri ne har akan ɗa namiji domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ita kunya din wani yanki ne na imani wanda ba haida kunya kenan ya rasa imani to me ka ɗauki kunya wannan maganar ni duka wannan tambayoyin da ba su suka fi damuna ba wanda suka fi ɗaure mun kai shine su mata da maza 'yan fina-finan dama malamai kuka raina ya kamata in dawo baya akan wannan tambayar ya ce yan shi ba ta yin fim saboda tana da kunya to ku me yake nufi akan ku kenan ni ba ni zan faɗi ba ku za ku faɗi me yake nufi ku me yasa kuke yin fim kenan ba ku da kunya ya kamata a ce a warware mana wannan shubha mun dan samu kanmu a shubha to na gama yin tambayoyi ga kuma bayani na zan yi abin da na fahimta da wannan bawan Allah abu biyu ne ɗaya ya yaƙini ya ɗaya kuma zato ni ina ganin a zatona ya ba da wannan amsar ne a haka saboda ya kaucewa wata matsala guda ɗaya idan ya ce ko bai amince tefin ɗin ba ne ko kuma ba ya mata sha'awar tefin ɗin ko kuma ta ce ba ta son fin ɗin ko dai ya faɗi duk wani dalili wataƙila yana ganin zai fuskanci ƙalubale gun al'umma su ce kenan harkar sun san ba ta arziki ba ce shi yasa ba sa sa 'ya'yansu don ya kaucewa wannan challenge din sai ya amsa waccan tambayar da waccan amsar da ibayar sai ya nuna cewa kaga amsar da ibayar cewa kunya ce da ita shi yasa ba ta fim kaga kaman tana nuna cewa ne tana nuna cewa ba wai ya hana ta bane saboda yana kyamar harkar ba wai ya ɗauki harkar a matsayin harkar banza ba ce wacce ba zai iya sa iyalinsa ba a'a harka ce mai kyau sana'a ce faɗakarwa ce iyalinsa zai iya sa su kawai dai ra'ayin kanta ne ba ta yi saboda tana da kunya ni ina tsammanin kaucewa wancan ƙalubalen ne sai ya faɗo cikin wannan ramin domin wannan ma rami kamar ma ya fi kusa da sauƙi a ce waccan amsa ya bayar wacce ya gujewa domin inda waccan amsa ya bayar ya ce ko da miraren ya fito ya faɗa ya ce ba zai sata a harkar fim ba ya yi shiru iya haka ai kaci dai mutane su fito da ce kenan hima harkar bai ɗauke ta a matsayin harkar arziki ba ko to ai ya fi sauƙi a matsayin sana'ar da kai kake cin abinci ta rufa ma asiri take ci da kake ci da iyalinka kake yin kaza kake yin kaza ka fito ka nuna cewa marasa kunya ne suke yin ta sannan matan nan da suke yin sana'an nan kullum da su ake rigima a social media mu ne irin mu har ma manyan malaman mu in ka fito kai musu magana ka ce harkar kaza harkar kaza ta kai ma a gyara sai a ce kaza sai a ce kaza ta ce tarbiyya cewa da yauransu yanzu yau kusan a iya cewa ba kai kaman kai ne wato Ra'asi na wannan harka wato shi wannan jarumin kamar wani shugaba ne shine kororuwa a cikin wannan harka kololuwa ne ya kai karshe amma shi ne da kansa yau ya faɗi wannan maganar to dama a hausawa suna cewa afuwan laraba suna cewa falhaƙu ma shashi da bihil adu gaskiya ita ce abin da Allah ya matsa bakin muƙiyi da kansa ya faɗa abokin rigima da kansa ya fito ya faɗi gaskiya yau dai a bakin alinu ake jin wata ishara da take nuna cewa marasa kunya ne suke yin fim.